Hausawa Top TV tashar al'umma. Mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya ba da kyautar kujerar umara ga wanda ya lashe gasar yabon manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da mawaƙan Kano suka sanya. Wannan wata gasa ce da wato ƙungiyar sha'iran Kano wato ƙarƙashin su Hafiz Abdallah suka sanya gasa duk wanda ya fito ya yabon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zai iya cin mota zai iya cin wato babur ko kuma dai wani abun daban inda shi ma dauda ka hutu rarara a yanzu ya fito ya bayyana cewa to shi ma ba za a bar shi a baya ba ya ba da kyautar umara ga duk wanda ya ce masu saurare a halin yanzu ku gyara zama domin jin yadda gasar take kasancewa akan yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin kyaututtukan da aka sa kamar yadda za mu sa muku bidiyon mawaƙi dauda ka huta rararan ku ji abubuwan da yake faɗa dangane da wannan gasa ga cikakken rahoton masu saurare kungiyar wato sha'iran yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce a Kano state suka sanya gasa ta wato a fito a yaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na tsawon minti uku kasancewar muna cikin wata da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wanda ya fito ya yi wannan gasa idan har ya samu ya ci na ɗaya ko na biyu na uku to akwai kyaututtuka da aka tanada wato za a ci kyautar mota wanda na ɗaya zai samu sannan kuma akwai kyautar babur wanda dai shi ma rukuni ne na wanda ya ci sannan sai ga dauda wuce rarara ya zo ya ce ya ba da kyautar umara shin wannan kyautar umaran na ɗaya ne zai samu ko na biyu ko na uku ga dai abin da rarara ya faɗa a dangane da sha'aban ne ma ya ɗauki nauyin gasar ga baki ɗayanta zai ba da kyaututtukan motocin da baburan ga abin da rararen ya ce masu kallonmu masu sauraronmu masoya da kusa da nesa al'ummar duniya gaba daya musamman masoya na muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna mana maraba da watan haihuwar fiye halitta wato annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to a dalilin haka ma akwai musabaka da aka sa ta yaban annabi kuma aka yi amfani da wannan watan akwai bukatar a wannan watan duk motsi a ji ana ambatan annabi ana ambatan annabi ana ambatan annabi don wannan mutane wanda ba a iya mantawa da shi wata ne wanda har ya tafi ya dawo ana kewa shi kuma ana maraba da shi to an samu sabaka kamar haka majalisar shayarai ta ƙasa ta samu sabaka ta yaban muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada ya wuce minti uku kuma ta ce abinda za a yi maganganu a kai akan tsarin shugabanci akan tsarin shugabanci yadda annabi ya tsari na shugaba yadda kowane shugaba ya kamata ya koyi akan waɗannan maganganun ko waɗannan zai zama kamar hadisan kenan wanda suka fita da gurin fiyayen halitta a kansu za a yi wannan waƙoƙi na yaban annabi to wannan gasa an sa kyaututtuka kuma wanda dai ya ɗauki nauyi wanda hafiz abdullahi ya ce za a ji wanda ɗauki nauyi to ni ma ina son ɗauki nauyi amma an riga ni wallahi na yi bacin ƙoƙari na na ce ni na yi hijacking na samu wannan ladar ko kuma na samu wannan waraka ko kuma wannan wannan romo na wannan falala na wannan musabakar ra'ayi kuma wallahi amma dai malam sha'aban sharaɗa shi ɗauki nauyi ni amma ni ma sai na kutsu na shigo ciki don ka ai ba ni kamar yadda hafiz ya faɗa an ce za a ba da za a ba da motoci guda biyu za a ba da mashina guda hudu za a ba da kekunan ɗinki za kuma akwai kuma waɗanda za a bi waɗanda suka yi ƙoƙari za a ba su jari ma'ana 'yan kuɗaɗe haka wannan ne ba a musu ya kace ba musu adadi ba wanda za a bayar ni kuma na zo na ce ni na ba da kujerar umara ni wannan tawa ce wadda Allah ya da za a sa a jerin wanda za su ci kyaututtukan nan wannan kujerar umaran ta wace ni zan bayar da kai na nima. saboda haka za a ji bayanai a gurin hafiz abdullah don tuntun sun yi bayanan to ni ma dai kutse ne na faɗo na ce lallai lallai ya kamata in shiga cikin wannan hidima kada a banna baya Nima ma ina cikin wannan maraba da wajen haihuwar biya halitta na ba da kujerar umara kuma wannan majalisa ta shayarai muna ƙara mata godiya muna ƙara taya ta murna don wannan abu ne na murna don wannan abu ne wanda duk duniya za a gani ba maganar najeriya ba kuma an takaita abin an ce iya kano to wani zai ce don me isa aka ce kano cewa suka suna so su gwada da kano su ga ya abin zai zama dan ana so a yi shi duk ƙasa ko kuma da afirka saboda annabi na duniya ne gaba ba na ba na kano bare najeriya ko kuma afirka to suna so su gwada ne su ga yadda tsarin za a yi tafi da shi har a zo a sa na ƙasa har a zo a sa na afirka gaba ɗaya har ma duniya to ni na ganin hakan da suka yi tunda sun ce gwada za su yi za a fara za a fara daga wannan watan to kaga sai mu ba su ƙarfin gwiwa sun ce tufo local gamman ne amma ni da na bada shawara na ce a bi duk najeriya duk wanda ya ga basirar shi za ta kai ya fito tunda an faɗa abubuwa da yawa wanda in ka ji maganganun hafiz abdullah za ku ji ka'idojin da yadda za a yi ni na bayyana wanda ya ɗauki nauyi shine malam shafin sharaɗa wanda ni ma kuma riga na yi duk da akwai masu son da yawa su ɗauki nauyin amma Allah ya taimake da ni na kutsa ciki na samu rahoton da kyautar kujera umara na fatan Allah ya ba mu sa'a kuma kada a wuce dai minti ukun da aka ce kuma kamar yadda Abdul ya faɗa abinda zaka faɗa za a jinjina shi yanayin muryar ka za a jinjina yanayin yadda kai salam in kai bidiyo da wani irin kaya kasa ya kai zaman ka duk irin wannan sun ba da kowanne maki aka bayar kuma wannan abu ne wanda ya shafi hidima annabi to kaga dole abu ne wanda ya kamata mutum ya tsaya ya nazo don ni kaina ina cikin gasar ka kuma sai na sanya kujera ta dan ni ma ina nan Allah da za ku ji wannan yaban nawa ya fito kuma ne kada a ce ba na ciki insha Allah da ni za a gwamna amma ba na ce dole shi ne na ɗaya ko na biyu ba gane ko da na ƙololon ma na samu ko ko ne na farkon ko ko na biyun ma ka ko ko na uku ma aka bani inda Allah ya sa na ci to na godiya kada kuma a ce na na shafa ban yi maganar challenge din malam shaban sharda ba muna nan masu tantancewa ne sun fara sun shiga aikin su ga dangadan amma dai bai faɗi wannan dama roƙi arziki an ce sabon giyo ta taƙi na raƙumi. gabanin ko kuma bayan wannan wannan wata bayan mun rike watan nan za mu kira maganar ba da cututtuka na maganar malam shaban sharda don shi ina ganin wannan na abin na shi yaban annabin nan za a ba da shi ne karshen wannan watan don sun ce kwana goma kwana goma aka ce za a daina karba shi dai za magana in Allah ya da tunda mutane wani sai ya yi kokari kuma shutin din kowa ya ka samu mai kyau kai bidiyon murya kama tana da amfani amma ko shutin din ba yana da amfani saboda a ga wani abu an yi shi saboda annaba a wannan watan duk abin da kai saboda annaba abu ne wanda ne ka saboda faɗi samun lawa mun gode mun gode maganar challenge na bani sha'aban shari'a bayan watan maulidi insha Allah za mu kira mu ba da kyautukan kuma mun ina nan suna ta aikin nasu masu aikin na san ba zai fi sati ɗaya ko sati biyu suna yi ba to wani karkare kuma ya zama da yin Allah ya da mun gama hidimar maulidi za mu dawo mu ɗauki dukkan nan mu bayar kamar yadda muka yi alkawari na shi ma da shafi kaka amma dai yanzu magana ake ta Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kai ne a gaba annabi kai ne a gaban kowa na gode na gode Allah ya sa saka kai alkhairi ni na ku wanda kuka fi sani da shugaban kasa na tacin tatin kuma shugaban kamfanin rana multimedia na To kamar yadda kuka ji dai babu shakka wannan shine a takaice a dangane da abin da ke tafiya a kan gasar yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a yanzu kofa a buɗe take idan kayi taka kai tagin ɗin Hafiz abdullah ko kuma wato rararan insha Allahu za ka ga wato yanda abin zai kasance. Wanda yake so ya sanya gasar take ciki ya bibi shafin Hafiz abdullah domin jin abubuwan da aka sanya na wato dokokin gasar ga wanda yake so ya shiga gasar domin shi ma ya samu ya rabauta da kyaututtukan babu shakka dai wannan wata ne da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shi ne ya sanya ma aka saka wannan gasa kuma a yanzu kamar da kuka ji gasar kwana goma kacal wanda suke buƙatar za su yi suke da ita inda a ƙarshen watan nan za a bayyana wanda suka ce kuma za a ba su kyaututtukan Allah ya ƙara mana soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ubangiji ka sa idan mutum mu tazo mu cika da imani to wa saurare me za ku ci a da wannan gasa mun gode